وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بنهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين غرم بوتي أجهر بوتي وأن يمتي من البركة لجمعة يومنا شابي قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1440 kuma shi yake daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiyya ta dubu biyu da sha tara a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratu taha inda muka kwana akan aya ta casa'in kuma kafin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu ah, wani yana tambaya game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin yake cewa shin ikama ba za ta shiga ciki ba ma'ana idan mutum ya ji mai ikama yana ikama ya rika maimaita abinda mai ikama yake faɗa kamar yadda yake yi yayin da ya ji mai kiran sallah a wannan ba za ta shiga ciki ba ikama sunanta kenan ikama al-adhan sunan shi adhan hadisin yana magana ne akan kiran sallah ba akan iqama ba idan aka kira iqama iqama da azan to wannan sai dai ta fuskar taglib wato in an hada ta da kiran sallah a ce al-azanain bayna kulli azanain amma ita kadai sunanta iqama ba a ce mata azan saboda haka ba su shiga cikin wani hadisin ba haka ita ita ita iqama ba a samu wani abu ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya danganci mai sauraron ta zai faɗa ba sauraka tunda ba a ce ka faɗi wani abu sai kai shiru ba dole sai ka sai ka faɗi wani wani abu a lokacin ba akwai ruwa da ta zo na take cewa ka ce aqama Allahu wa adamaha in an ce qad qamat as-salah qad qamat as-salah ka ce aqama Allahu wa adamaha wannan ruwaya da bata inganta ba ah, sai wanda yake tambaya game da yake san karin bayani daga hadisin da yake cewa alma'u tahurul la yunjisu shay wannan shine hadisin bi'r budaa hadisin yana cikin sunan sunan abi dawud jami'ut tirmidhi sunan ibnu majah da musnad imam ahmad hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi game da wata rijiya wacce ake kiranta rijiyar buda'a wata babbar rijiya ce a cikin garin madina mai zurfi da fadin gaske to akan jijjifa wasu abubuwa na shara haka a ciki wani kunzugu wani mushe to shi ne suka yi tambaya game da ruwan cikinta tashin za a yi amfani da shi wajen tsarki alwala ko wanka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci cewa inda ma'a tsahorun layu na jisu hushai ruwa mai tsarki ne babu abin da ke sanya ya sama najasa wani hadisi tare ke da sauran hadisai da suka zo sai ka hada shi da su sannan za ka fitar da ma'anarsa kamar hadithin kullatain idan balagal ma'ul kullatain lam yahmil al idan ruwa ya kai kula biyu to ba zai dauki najasa ba ah, da kuma abin da ya tabbata na ijma'in malamai kan cewa dukkan ruwa idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku suka canza ko ta canza to wani ruwan ba zai yi amfani wajen ibada ba wajen tsarki wato in ya tashi daga sifarsa ta ruwa launinsa ya canza ko ƙanshinsa ya canza ko kuma ɗanɗanansa ya canza idan ya canza launinsa ta da in ka kalle shi ba za ka ce da shi ruwa ya ɗauki wannan suna kaɗai ba sai dai in ka jingina wani abu ka sai ruwan wardi ko ruwan farfaro oh, ko ruwan coca-cola to ka gaba sunan shi ruwa ba kenan inda za a ce ka kawo ruwa wani ce ban kawo mun ruwa in ka je ka masa ruwan farfaro zai iya cewa ai ba shi na ce ruwa na ce duk sanda ruwa ya tashi daga alma'iyyatu hulmutlaqa to wannan ba zai zama abin da za a amfani da shi wajen ibada ba amma idan yana nan sunan shi ko da za ka ga wani abu na alamar wani abu a jikinsa kamar ka ga wani maiko a kansa amma dai bai fita daga yanayinsa na ruwa ba kuma ɗanɗanansa yana nan da yake da shi na farko bai canza ba za ka yi amfani da shi sa annabi sallallahu alaihi ya wanka a cikin wata ruwan wata kwatanniya allati biha atharul ajin da akwai alamar talige haka a cikinta wadu da haka ya yi amfani da wannan ruwan saboda wannan bai canza ruwan daga matsayinsa na ruwa ba sau da ka wannan abin da yake nufi alma matukar bai fita daga sunansa na alma'u ba to yana nan tahur layu da jisu shai matukar bai fita daga wannan alma'iyya din na tashi ba wato alma'iyyatul mutlaka bai fita daga wannan ba to yana nan la jisu shay idan wata najasa ta shiga cikin sa matukar ta canza shi ba to yana nan za a yi amfani da shi a babin tahara ah. yana tambaya idan mutum ya manta alwala ya manta lam'a alwalarsa Ah, yana nufin idan ya manta lam'a wato kamar aka ɗau lokaci daga baya kuma ya kula cewa ya bar lama abin da in an ɗauki tazara mai yawa in babu lokaci mai tsawo kamar yana yin alwala ya taho zai starar sallah sai kula kafar wata wanku ba sosai sai je wanke ta amma idan ya kasance ya ɗau lokaci to wannan zai sake alwalar gaba ɗaya idan har an ɗau lokaci wasu suna ke kwatanta lokacin da bushewar gaɓoɓinsa suka bushe to kaga sai ya zawo ya sake yin sabuwar alwala kuma a aka ɗau lokaci har ma ko watakila ya riga ya sallah Sana daga baya fuskanci cewa alwalarsa akwai lam'a to in ya tashi zai sake alwalar ne duka Ah, sai wadda take cewa ko yake cewa idan mace ta yi family planning jini yana mata wasa za ta iya yin azumi ne ko kuma za ta bari ah, idan jini yana wasa saboda ta yi amfani da kwayoyin tsara iyali ko kuma allura ko wata hanya da ake bi wajen tsara iyali ya zama na jinin ya zama baya tahowa a yadda ya kamata to duk sanda ya zo hukuncinsa hukuncin jinin ne matukar dai ba wani abu ta gani daban ba matukar ba ya fita daga kalarsa ta jini ba ta ga wani abin da za ta iya cewa wannan jinin ba al'ada ba ne inda har jinin al'ada ta ne ila iyaka watakila ya zuwa mata a lokaci ɗaya kamar yadda ya saba ya zo kwana ɗaya biyu sai ya ɗauke sai kuma bayan kwana ɗaya biyu ya sake dawowa duk sanda ya dawo za ta dakata da azumi sannan idan ya ɗauke ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta haka ba za ta yi azumi tana jin al'ada ba sai wanda yake cewa eh, yana tambaya game da lafila shirraka a biyu a yi sallama shi ya fi koko a yi raka a hudu a yi sallama shi ya fi dukkaninsu suna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ya raka a biyu ya yi sallama ko ya hudu ya yi sallama ko ma ya yi zarce har sai ya je ƙarshen sallarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi duka ya yi raka a biyu ya yi raka a hudu ya yi raka a biyar gaba ɗaya har da wutirinsa ya yi bakwai duka sauraka in mutum ya fara bai zauna ba ma har sai da ya gama sannan ya yi tahiyar ƙarshe ya sallama wannan babu komai duk ya tabbata a sunna sauraka kowace mutum ya yi ya yi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani abin da ya zo da yake nuna fifikon wannan akan waccan da duka annabi ya yi kuma ya koyar sai kuma yake cewa wato bayan ya gama in ya gama sallar isha'i yayi wuturi, to zai iya tashi kuma ya sallar dare babu laifi da zai iya tashi ya sallar dare in ya buƙaci haka amma yana da kyau kai ya maimaita wuturin da yayi matukar dai wancan wuturin na farko yana nan ba warware shi nan take ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wutrani fi layla ba a biyu a dare daya saboda idan yayi wutiri sai kuma ya ga bayan ya gama wuturi sai ga cewa aiko zai bukaci tashi da daddare ya yi wasu na filfilu to sai ya tashi raka a ɗaya hada da wacce raka ɗaya ta farko sai zama biyu kaga ya koma shafa'i to yana da dama kuma ya sake wuturi daga baya amma in har ya riga ya wuturi ya kwanta sai kuma ya ga sha'awar ya tashi ya yi sallah da daddare to sai ya sallar ba tare da ya sake wuturi ba wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wuturi ya kwanta kuma ya tashi ya raka a biyu daga baya haka yin sallar bayan an yi wuturi ba laifi ba ne an dai fi so ya zama wuturi shi ne ƙarshe kamar yana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ija alu akhira salatikum billahi wuturan ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ta zama wuturi ce in hakan ya samu to ya zo da wannan sunna in kuma hakan bai samu ba to kada ya yi abin da zai zama wuturi guda biyu a dare ɗaya sai ya haƙura da wuturin farko ya yi kiyamun lailinsa ba tare da ya sake maimaitawa ba ah, sai wanda yake tambaya game da ah, fadar mai kiran sallah sallu fere rihalikum yayin da da aka samu wato ake cikin ruwan sama ta yadda aka samu wani uzurin da mutane ba za su iya zuwa sallah ba to shine nan tambayar da yake cewa wajibi ne mai kiran sallah ya fada kuma a ƙarshen a ƙarshen a ƙarshe kiran sallah zai fada ba a ce wai wajibi ba ne ba maganar wajabci amma idan mutum ya yi wanda ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata hadisai hadisan abdullahi dan umar hadisan ibnu abbas da wasunsu nu'aym ibnu naham naham shi ma ya rawaito duk sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama fadar sallu fi rihalikum din kuma akwai akwai sabani dangane da inda ya kamata a fadi ta a wasu ruwayoyin kamar hadisi ibn umar yana nuna kamar ana fadar ta cikin a inda za a fadi hayya ala salah inda za ka ce hayya ala salah hayya ala falah alhayyalatayn da ake fada to a daidai nan maimakon ka ce hayya ala salah hayya ala falah sai ka ce sallu fi rihalikum maimakon ka gayyato mutane zuwa masallaci sai ka ce kowa ya salla a gidansa wasu kuma suka ce bayan an gama kiran sallah za a bar hayya alal salatin da hayya alal faladin sai an gama kiran sallah sai kuma mai kiran sallah sai ce sallu ala sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum wato wacce kiran sallah ta zama alfaz ne na ibada duk da hayya ala salah hayya alfala sun zo a cikin su to amma kuma da karshe mai kiran sallah zai rufe da cewa kuna da damar ku yi sallolinku a gidan da gidaddajinku saboda ka duk inda mutum ya faɗa ta yi ko dai ya faɗa a cikin kiran sallar ko kuma bayan ya gama kiran sallar da ce sallo fi rihalikum sallo fi rihalikum ba ba wai kuma tilas bace ba wai dole bane babu wanda ya taba wajabta ta cikin malamai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى الله سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل kuma lalle hakika harunu ya faɗa musu tun farko ya ƙaumi ya ce ya ku mutane na inna ma futintun bihi lalle an jarrabe ku ne da shi wannan ɗan maraƙi kawai wa inna rabbakumur rahman kuma lalle ubangijinku shine Allah ar-rahmanu ni don haka ku bi ni wa ati'u amri ku bi umarnina qalu sai suka ce lan nabrahu alaihi lan nabraha alaihi akifina ba za mu gushe muna masu dukufa akan sa ba hatta yarji'a ilaina Musa har sai Musa ya dawo gare mu wato wannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa bayan samiri ya yi abin da ya yi na kera wannan ɗan maraƙi ya kuma ɗora banu isra'ila ko wasu daga cikin banu isra'ila kan bautarsa annabi musa da yake tare annabi haruna da yake tare da su bai zira ido ba bai yi shiru ya kyale su ba ya yi iya bakin ƙoƙarinsa na ya nuna musu cewa wannan abin da suke ba daidai ba ne bautar da suke yi ta ɗan maraƙi ba daidai ba ce ɓarna ce kuma ya yi ƙoƙari ya jawo hankalinsu su fahimci wane ne ubangijinsu wanda shi ne allah al-rahu rahmanu kuma ya ja hankalinsu a kan ce su masa biyayya su bi karantarwa da yake ɗora su a kai shi ne allah subhanahu wata'ala ke ci mana wala ƙala da lahum haruna kuma lalle haƙiƙa tabbas haruna ya gaya musu min ƙablu, tun gabanin dawowar annabi musa alaihi salam ce min ƙablu al'abinan mudaf din anan ko kuma al'abinan mudafun ilaihi din anan shine ruju'i Musa min qabli ruju'i mutun kafin Musa ya dawo to yayi musu wannan nasiha wasu kuma suka ce ana nufin min qablu wato tun gabanin ma shi Samiri ya fara gaya musu cewa haza ilahu kuma ilahu Musa fanasi tun gabanin wannan ma maganar lokacin da ya ga yana ta kokarin dora abinda yake ɗorawa abin yake haɗawa na ɗan maraƙi to ya ja hankalinsu cewa to wani ɗan maraƙi fitina ne ya jawo hankalinsu yana musu mai nasiha ke cewa inda ma fitintun bihi an fitine ku ne da shi wannan ɗan maraƙi wato wani ɗan maraƙi ba abin bauta ba ne fitina ce kawai jarraba ce amma <clears throat> kasancewar kun gan shi da wata sifa ko wata kama wacce take mai ban mamaki kun ga yana kuka irin kukan ɗan maraƙi mai rai wannan ba shi zai sa ku bauta masa ba kada ku manta cewa a baya kun ga abubuwan irin masu masu ban mamaki irin waɗannan sannan annabi Musa ba ta rika rikidewa ba tana zama tana zama micijiya micijiyar nan sanda ce jama'a ne da skararren abu ne amma kuma zai zama micijiya mai tsoka da jini mai motsi har ma ta yi haɗiya eh? shin wannan zai sa ku bauta mata me yasa ba ku bauta eh, sanda ba inda a ce wannan kadai ya isa yasa a bauta ma wani abu aida ita yafi kamata ku bautawa annabi Musa bai ci ku bauta mata ba dan ta zama wani abu ko ta zama tana dauke da wani abu mai ban mamaki to za a yi kawai dan wani ya zo da wani jikajikan dan maraki shikenan kuma sai ku shiga bauta masa wannan jarrabawa ce Allah yake muku haka annabi Harun yake ta musu wa'azi ya nuna musu barnar da suke kai barna ce kuma jarrabawa ce don a gane wane ne imaninsa yake na gaske wanda zai tabbata akan imani da Allah subhanahu wataala da ta shi wane ne kuma wanda zai fitinu da wani dan baraki ya fada cikin shirka ya bar hanyar annabi Musa alaihi salam wanda ya dora su akai cewa inna rabbukumur rahman kuma lalle ubangijinku shine Allah mai rahama wato shine wanda yake jin kanku kuma shine wanda ya muku ni'imomi daban-daban ni'imomi na zahiri da na baɗini shine wanda cikin kulawarsa da rububiyarsa ya kira ya kirawo shi da ar-rabbu da ya tuna musu rububiyar ubangiji gare su yadda Allah subhanahu wataala ya yi musu tagomashi ya kula ya kula da su ya kubutar da su daga hannun banu eh, hannun hannun fir'auna da jama'arsa sana ya nuna ayoyinsa a kansu sannan ga ni'imomi da ya musu wanda duk suna cikin rahamarsa da rububiyarsa shi ya musu ni'ima tun daga fitowarsu daga masar har zuwa ƙetara wasu da suka ƙetara kogi da kuma irin abin da ya rika basu na abinci da abin sha da kulawa da su duk shi yake musu wannan su sun san cewa dan marakin nan ba abin da ya musu tun da dan marakin nan a da ba shi duk ba tare da shi suke ba wanda suke tare da shi shine Allah annabi Musa alaihi salam wanda yake ga musu cewa Allah yana tare da su amma dan marakin nan da suke bauta bai musu wannan abun ba to dan me za su bar bautar wanda ya musu irin wannan ya nuna musu irin wannan rububiyar tasa da wannan rahmat tasa su koma suna bauta ma wani abin da a gaban su aka aka sassaka shi aka kera shi su dawo kuma suna bautar sa shannan bayan ya kira su ya yi jan hankali wanda in za su yi tunani da hankalin su za su gane wanda wannan hujja ce ta hankali ya yi amfani da ita abin dalil ne akli ku gane cewa wannan shine rabbu shine wanda yake kaza yake kaza yake kaza ya faɗi irin abubuwan da ya wannan raham rahmanu shine wanda ya muku rahama kuma asarur rahama din nan gashi nan kuna ganin ta to yi musu wannan sanan kuma sai jawo hankalin su da da su zo su yi mutaba'a wato su bi shari'a ce fattabi'uni zaka ku bi ni ku bi ni akan abin da zan nake faɗa muku din nan cewa wannan shine abin da yake gaskiya abinda nake faɗa muku ita ce gaskiya sannan wa ati'u amri ku bi umarni na kada ku ce za ku bi umarnin umarnin wannan samiri wanda yake kokarin batar da ku ibnu ashur yana cewa farkon ayar ta fara da wala da da da da harfu tahqiq qad da lamul qasam an ka hada waɗannan ƙarfafa zance ɗin, da kamar rantsuwa domin a nuna bacin abin da yake cikin littafin yahudawa kamar old testament abin da suka rubuta a ciki na cewa wannan dan maraki haruna shi ya shi shi ya kera shi shi kuma ne ya dora su akan bautarsa to Allah subhanahu wataala ya wanke annabi haruna alaihi cewa haruna ba zai yi shirka ba ba zai dora mutane akan shirka ba saboda haka da aka zo ba da labarin sai aka kawo wannan ƙarfafa zancen wala qad haruna min qabl kuma lalle haƙiƙa tabbas haruna ya gaya musu tun gabanin haka wato tun gabanin dawowar annabi musa wato tun farko kafin ma annabi musa alaihissalam ya dawo ya same su akan abin da suke yi ya gaya musu cewa wannan abin da suke bauta ba allah ba ne a nan razi ibn al-khatib a cikin tafsirin fatihul ghaib yake cewa akwai wani abin lura a ƙarƙashin wannan magana ta annabi haruna alaihissalam da yake wa mutanensa cewa mabiya addinin shi'a mabiya addinin shi'a rafida suna rike hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ga ari an taminni bi manzilati haruna bin musa illa annahu la nabiyya ba'di kai a matsayinka kamar matsayin haruna ne a wajen musa suka ce to tunda haruna a wajen musa shine kamar khalifansa ce ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila mufsidin to tunda shine khalifan sa to ya kamata a yadda cewa shi ma ali radiyallahu ta'ala anhu bayan aiki sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shine khalifan sa don haka abinda aka yi na shugabantar da sayyidina abubakar sannan umar sannan usman duk wannan zalunci akai ba daidai ba ba daidai akai ba to shine anan abin fakhruddin razi yake cewa sun yi rike wannan sun kwatanta ali da da haruna cewa ga shi annabi musa ya sa shi khalifansa shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa musa ya cewa ali shine khalifansa suka ce to wannan ya nuna haka to shine shi fakhruddin razi yake cewa in aka kula anan shi haruna da aka ce shine khalifa annabi musa ya ce da shi shine khalifa ukhlifni fi qaumi to bai yi taƙiya ba a irin wannan dandazon jama'a da aka zo aka kauce wa hanyar da take ta daidai aka kama hanyar ba daidai ba yawancin majoratin banu isra'ila da suke da aka bar masa suka kama wata ɗan mariki to bai yi taƙiya ba ya ɓoye gaskiyar da ta sani a ya hau mimbari a gabansu ya sa cikinsu ya gaya musu gaskiya ya kira mutane akan su bi shi ne. ce ku bi ni wa amri ku bi umarni na wato ya hana su bi umarnin asamiri da shi asamiri ya kauce wa hanyar nabi musa ya dora shi a kanta to kas bi shi su dawo su bi shi haruna ya faɗa musu wannan shi ne yake cewa da a ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kuskure suke yayin da suka shugabantar da sai na abubakar hakanan suka dawo suka shugabantar da Umar bayansa hakanan suka shugabantar da usman bayansa duk kuma shi Ali radiyallahu ta'ala anhu yana gurin yana gani da ya zama wajibi a kansa shi ma yayi abinda Haruna yayi tunda tunda sun ce dai wanda du'a abu ɗaya ne to da shi ma sai tashi yayi abinda Haruna ya yi ya hawo minbari ya daina taqiya ko ya daina tsoro ya fito ya gaya wa jama'a cewa wannan abu nashi ne wace aka yi masa don haka kada a bi waɗannan mutane a da a bi shi amma a sanin kowa ne cewa a sayi na albayi wannan ba kuma da shaidarsu su kansu masu waccan da'awar ba su da wani dalili da suka taɓa bayarwa cewa sayi na ya fito ya yi wa sayi na abubakar bore yana ɗaya daga cikin manyan kwamandojinsa masu ba shi shawara babba ne a fada da sayi na abubakar har sayi da abubakar koma ga allah su ne masu ba da shawara ga yadda za a yi mulki hakanan da umar radiyallahu ta'ala anhu ya karɓi ragamar mulki su ne manyan fadawansa su ne ke ba da shawara amma sun ga wani abu wanda umar ɗin zai cutu su za su ce a aka yi wannan ayi kaza haka nan na Uthman hatta matsaloli na ilimi wani lokaci zai kirawo shi a tattauna ya ji kuma ra'ayinsa ya ɗauka. to inda a ce kwace suka yi sun saki hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akai to da abinda sayyidina haruna yayi shi ya kamata shi ma yayi tunda an ce duk ɗaya ne an ne bi manzilati haruna bi musa kama bai yi wannan ba to wannan shi yake nuna cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akan akan daidai suke kuma abinda suka yi daidai ne kuma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya goyi da bayan wannan abu ya bada hadin kai bai taba nuna boransa bai taba nuna wato fushinsa akan wannan ba to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ansar da suka bayar bayan yayi musu wannan wa'azi qalu lan nabraha alaihi na hatta yarja ilaina musa sai suka ce wa haruna alaihissalam ba za mu gushe ba muna masu dukufa kan bautar ɗan maraƙin nan har sai musa ya dawo zuwa gare mu wato sai ya dawo daga waccan tafiya da ya yi ta ganawa da ubangiji zuwa tsor da ya tafi sai dawowarsa kuma dawowarsa da suka ce hatar da ilanar musa ba wai suna nufin in sun dawo sun daina bautar ba a'a in ya dawo ba muna kai sai in ya gaya mana cewa abin da muke yi ba daidai ba ne mun ji mai zai faɗa amma a matsayin shi haruna duk da cewa annabin allah ne ba su yadda cewa zai gaya musu magana su ci ba to haka sai suka ce lan nabraha alaihi lan nabraha alaihi akifina suka kalma aka yi amfani da kalmar al'ukuf al'ukuf shine mulazamatu shay mulazamatu shay wal iqamatu da'imatu alai mutun ya lazimci abu koyaushe yana tare da abin wanda wanda yake nuna maka yadda wato san bautar wannan dan bariki ya shiga zuciyarsu yayi kane kane yayi karfi a cikin zuciyarsu har ya zama sun kai wannan mataki shi yasa Allah yake cewa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim wato sun kwankwadi sun kwankwadi tsananin san bautar dan maraki a zukatansu saboda kafircinsu saboda ka wannan kafirci ya riga ya karfi sosai kuma ansarsu tana nuna cewa haka A annabi haruna da ya ga abin zai zama fitina domin akwai wasu daga cikin daga cikin banu isra'ila masu hankalin cikinsu waɗanda suka fahimce shi suka kuma goyi bayan shi suka ga cewa abin da yake iya faɗa ɗin gaskiya ne saboda haka suka da su bauta da maraki su kuma sauran wanda su suka fi yawa su ne gauga'iya su kuma suka yadda su ci gaba da bautar dan maraƙi, to annabi haruna da ya ga alamar cewa waɗanda mutane ba ba za su saurare shi ba in kuma ya matsa to babu shakka za a iya samun ma baraka ƙarshe ma yaƙi na iya ɓarkewa tsakanin ɓangarorin guda biyu ah, ya kuma kula cewa rene ya shiga ciki saboda sun rena shi wai ke innal qauma stadafuni wa kadu yaqtulunani mutanen nan sun rena ni har ma sun kusa su kashe ni wato da ya dakata tasu to da za su iya ma kama yaki a tsakaninsu wanda har zai iya kaiwa su kashe shi to kaga wannan yana nuna maka yadda abin ya shiga zuciyarsu matuƙa da gaske to wannan ta sa ah, annabi harun alaihi salam daga wani lokaci bai ƙara ce musu komai ba to wanda ce ansa da ya ba su Allah subhanahu Ta'ala yana gaya mana ga abin da ya faru tun gaba na annabi Musa ya zo bayan annabi Musa alaihi salam ya zo ya same su duhu duhu cikin bautar dan maraki ga Harun alaihi salam a tsakiyar su duk da bai same shi cikin bauta da malakin ba amma kuma gashi yana tare da su bai ga me yayi ba bai san me yayi ba bai san me shi hankalinsa ya tashi ya zo a fasace to shi ne yake cewa قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني ta amuri قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال النبي موسى يا هارون ya kai haruna ma mana aka idra aita dallu Allah tattabi'ani me ya hana yayin da sun kai ka biyo bayana yayin da ka gansu sun bace kai ka biyo bayana afa asaita amri shin ka saba wa umarni na ne kala annabi haruna yace, ce yabna umma ya dan ummata la ta'khudh bi lihyati, kada ka kama gemu na, wala bi ra'si ko gashin kaina inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il ni lalle naji tsoron ka ce ka rarraba kan tsakanin ka rarraba kan banu isra'il walam tarqub qawli baka kiyaye magana ta ba wato yanzu muhawara ce tsakanin annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna bayan annabi Musa alaihi salam ya zo a fusace ya ga abinda mutanansa suke yi Allah subhanahu wataala ya ga masa labari wato kamar yanda A hadisi yake cewa laysal khabaru kal muayana wato gani ya kuriji wato ga nauba jeho ba a lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya masa mutanenka sun bauta sun bauta wa dan maraki wa adallahum samiri annabi Musa ya ji ba dadi kuma ya fahimci girman al'amarin amma fushin nasa bai tsananta ba sai lokacin da ya zo gani da idansa shi yasa a wancan lokacin bai zubar da allinansa ba amma yana zuwa ya ga mutanensa lamma raja Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftuni min ba'di ajiltum ala rabbikum wa alqa al-awlaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay lokacin da ya gani to a lokacin hankalinsa sai ya fita shi saboda gani ba kamar ji yake ba gashi dai labari ne da babu ba ma ba maganar ai shakka a cikinsa saboda labari ne Allah yake bashi ubangijin kowa da komai shi yake ga masa ga abin da ya faru amma hankalinsa bai tashi ba sai da ya zo ya gane wa idansa to a nan ne ya fara faɗa musu magana da bai sama khalaftu muni min ba'di tir da abin da ku aikata bayana ajiltu amra rabbikum kun gaggauto da al'amarin ubangijin ku ne kuna ga alkawarin da Allah ya muku ba zai cika bane ko ku a'a kuna ganin ba zan dawo bane to shine Allah ya ce alqal alwah sai ya zubar da allunan da suke hannunsa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa yana jansa Shi ne anan Allah subhanahu ala yake gaya mana a lokacin yake cewa ya Haru. ya san annabi Haru harun ba baya cikin waɗanda suka wa wadda dan baraki shi ya sa yanzu su ya gama magana da su can baya kamar yadda muka karanta a baya ya yi magana da mutanensa to bayan ya gama magana da su sai kuma ya dawo yana magana da Haru a matsayinsa na shugaba kuma a matsayinsa na manzo wanda allah subhanahu wataala ya ba wa manzanci kuma manzanci yana tabbatar da isma wato masumi ne ba za yi abin da zai kai shi ga bautar wani Allah ba don haka yanzu magana da zai yi magana ce ta zargi da da fada ya aka yi ya bari a matsayin shi na shugaba wannan abu ya har ya faru kuma ya ci gaba da faruwa ba tare da an sanar da shi ba ce ya haruna ma mana aka idza ra'aitahum dallu alla tattabi'ani ya haruna menene ya hana ka yayin da ka gansu sun ɓace. baka biyo ni ba baka biyo bayana ba wato Allah tattabi'ani akwai tafsiri guda uku da malaman tafsiri suka yi wa wannan gaba Allah tattabi'ani ka biyo ni wasu suka ce ka biyo bayana ga wato ka tattaro waɗanda suka yi suke kan imanin su basu su fada cikin bautan maraki ba ku taho ku same ni a to wato ku kyala sauran wannan shine abin da aka rawaito daga Sa'id ibn Jubair ah, daga Abdullahi dan Abbas ce abinda yake nufi Allah tattabi'a ni shine ka ebo waɗanda suka yi imani da kai ka taho ka same ka same ni a tsor. wasu kuma suka ce Allah tattabi'a ni shine mai hana ba za ka bi ni ba wato ka bi abinda nake kai ko da ko wannan zai sa yaƙi ya barke tsakaninku domin abinda nake kai ce ƙirar gaskiya kuma akan wannan muka fito muka baro Masar to ko da za su yi yaƙi a tsakanin ɓangarorin biyu kabila ɗin hakan in ma za ta faru ta faru wasu ka ce Allah ta tattabi ani aifil inkari alaihim me yasa ba za ka bi ni ba ka musan wato ka nuna rashin amincewarka da abin da suka yi dukka waɗannan ma'anoni za su iya zama sun shiga ƙarƙashin Allah ta tattabi ani wato ka hana su ka yi musu inkari ka kwaso waɗanda suke tare da kai ku taho ku same ni in ma sun ce za su yaƙe ku ne ku tsaya ku kare kanku duk zai iya ɗaukar waɗannan ma'anonin afa asaita amri shin ka saba umarni ne wato ka saba umarni na ne a can baya annabi Musa alayhi salam ya bashi umarni kamar yadda yazo cikin suratul a'raf qala li akhi haruna khulufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin ka zama kamar gurbi na wato ka ka zama khalifa na a cikin mutane na wa aslih kuma ka gyara duk abin da kaga kamar ya lalace ko ya zai baci a cikin mutane na kai gyara wala tattabi sabilal mufsidin kuma kada ka bi hanyar mabarnata to ka saba wannan umarni ne maka na ka zama khalifa mai kawo gyara a cikin mutane na mai kaucewa hanyar mabarnata wannan shine fadan da annabi Musa alayhi salam ya hau dan uwansa da shi a me yasa annabi Musa yake ganin cewa idan annabi haruna ya kwashi sauran banu isra'ila ya bi shi ko kuma ya kyale su su duka banu isra'ila din duk gaba ɗaya ya kyale su shi kaɗai ya je ya sa hadu da annabi musa yana ga kamar wannan ya yafi da ya zauna a cikin su wato kamar yana gaya masa cewa nasihun da kake musu ko da kai tai musu na magana din nan da baki kada ku yi kaza kada ku yi kaza Nasihun da wanda ba su yi aiki ba ba su yi amfani ba tunda ba su bi ka ba ba su bar abin da suke ba to me ya hana ba za ka rabu da su ba idan ka rabu da su suka ga ka fito za ka taho inda nake kasancewar ka kai shugaba ne da suke son shi suna son shi sosai a ce shugaba saboda an ɓata masa rai mutanen sun ɓata masa rai har ya ɗaure kayan ma ya ce zai bar gari to babu shakka wannan zai fi zama tsawatarwa sama da yana tare da su idan suka fahimci cewa abinda suka yi din har ya kai ya ce shi zai ma fita ya bar su ya tafi can inda babu su to wannan sai ya fi wa ya yi musu zafi wanda watakila zai fi amfani shi yasa yake cewa me yasa baka kyale su ba kawai ka taho inda nake to shi shine anan shi haruna yake ba bashi ansa cewa yabna umma ce ya dan ummata wato a lokacin annabi annabi musa Salam ya kama gemunsa da gashin kansa ya kama gashin kansa da hannunsa na dama ya kama gemunsa da hannunsa na hagu amma an fara fadar gemun saboda kama gemu ya fi zafi akan kama gashin kai kama gemu a ja ya fi ciwo kuma ya fi ƙasƙanci ga mutum sama da ka ja kan gashin kansa a larabawa a da can suna magana da mutum in suna so su nuna sa'a wato shi sa'a ne wato bai fi su ba sai su rika magana suna kama gemunsa alamar cewa fa shi ba sama da su yake ba daidai daidai da shi suke ce lokacin da urwa ibn mas'ud al-thaqafi yazo zai tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a a sulhul hudaibiyya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune shi kuma yazo suna magana sai yake so ya mika hannunsa ya kama gemun annabi sallallahu alaihi wasallam al-mughira ibn shu'ba yana tsaye akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe fuska da wannan dan kabila sani duk banu thaqifa ne duk thaqafiyun ne ya rufe fuskarsa sa haka da ya mika hannu zai kama gemu annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa kan takwabin nan kan takobinsa sai ya bige hannun urwa sai daga kai ce wannan waye yake min haka sai ya bude fuskarsa sai ya ga cewa shi dan uwansa ne to kama gemun annabi sallallahu alaihi a lokacin kamar nunawa yake cewa yanzu ni da kai dudde miki kai shugaba ne ni shugaba ne ba sai in ba a manta ba urwa ibn mas'ud al-thaqafi yana daga cikin manyan manyan larabawa manya manyan masu shugabanci yana cikin waɗanda kafirai suke cewa laula nuzila hadha al-qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim abu jahl a Makka ko kuma urwa ibn mas'ud al-thaqafi a ta'ifa haka babban mutum ne daga baya musulunta ya zama cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin san ya kama gemin annabi lokacin yana magana da shi da ya nuna duk waɗanda suke gurin cewa wannan sa'ana ne ina magana da sa'ana to shi kuma da yake ya san meye dalili sai ya sa abin da sai bige hannunsa to nan dai abin da ya faru na muhawara ya faru to anan annabi Musa alaihi salam ya kama gemin sa yana ja da ƙarfi yana kuma jan gashin kansa da ibnu ashur yake cewa yana jan shi da karfi yana shirin ya mare shi duk da ban san ina ya samu ya mare shi ba ya jawo shi da karfi yana shirin zai mare shi takila ko kasancewar annabi musa salam a baya an cewa yana saurin fushi haka eh, eh, ya daki wannan kifdi ba wa kazahu musa faƙaɗa alai ya naushe shi nan da nan ya gama da shi kaga shi yasa watakila yace zai zai mari shi kuma ya mari malakul maut lokacin da yazo a suhan mutum yace ba ni ranka kawai ya ga mutum ya shigo gidansa yace ba ni ranka daga tsinke shi da mari har idan sa daya ya zube to shi yasa yayi tunanin na din mamarin zai yi saboda yana da karfi karfa ne lokacin ƙarfinsa lokacin da yaje yaje madiyan eh, yaje ya samu wannan rijiya ta wara da ma'a madiyana waje da alaihi ummatan minan nasi yasqun waje da min dunihi mamra'atani tazudan قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقد يبي ya tashi guri ne ban guri ne da an ce guga ce da sai katti sun haɗu goma goma sha biyu su jawo ta shi kaɗai ya je jawo musu guga ya ba su ruwa suka iba suka sha da dabbobin suka tafi shi yasa da ta je ta dawo take gaya mahaifinta cewa inna khaira man istajarta alqawi alamin ina ta san cewa alqawi ne ba fada akai a gaban ta ga ta abin nan wannan abin da ta ga yayi shi kadai ta ga sai masu karfi suke amma ta ga shi ya yayi shi kadai sai ta wannan karfan mutun ne haka yana da karfi kuma wanda zai zai naushi dai a mutu ka san mai mai karfi ne ba eh. to takila daga wannan mulabasa din kissar annabi Musa alaihi salam shi yasa yake cewa ya jawo kansa da gashinsa zai mare shi to shi da ya kama shi da ƙarfi yana jan gemunsa yana jan gashin kansa shi to shi da shi shi annabi harun yake cewa yabna umma yabna umma ya dan ummata ya kira shi da dan mahaifiyarsa da suka fito ciki daya domin zan karmar lallashi ce da marere cewa <clears throat> da neman sauko da hushinsa saboda ka sai ya kira shi da wannan ah, ya yi amfani da kalmar ummu domin ita ce mafi ƙarfin dangantaka ta mutum da ɗan uwansa wato sun fito ciki ɗaya sun sha nono ɗaya ba wai da umminsa ba ne kamar da suke faɗa ko da suke cewa wai da umminsa ne sun haɗa uwa uwa ɗaya ne amma uba kowa da na sha'a ya amfani da uwa ne saboda na farko ita ce ta ɗauke su a ciki guda sannan kuma ta, ta shayar da su nono ɗaya wanda wannan shi ne awasirul a ce an ha zauna ciki ɗaya an sha nono ɗaya to sai ya amfani da wannan don ya ja hankalinsa ya lallashi zuciyarsa ya kuma tsaya ya saurare shi ce a ta akhudh bi lihyati wala bi ra'si kada ka kama mun na, ko gashin kaina a nan malamai suke cewa wannan ayar tana nuna cewa barin gemu fa’ul lihya min sunan al min hadi al yana daga shiriyar annabawa suna barin gemu a shanqiti a cikin azwa’ul bayan yi ƙoƙari cewa wannan aya ta kanta tana tabbatar da kamar tana kira zuwa ga tsaye da gemu da rashin dacewar aske shi saboda in ka ɗauke wannan aya ka haɗa ta da ayoyin cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wataala ya ambaci annabawan nan da yawa wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin to bayan Allah ya zayyano waɗannan annabawa daga cikin annabawan da ya zayyano akwai Haruna sai kuma can Allah ce ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadih waɗannan su ne Allah shiryar abinda suka rayu a kansa shirya ne fa bi hudahu muqtadih kai ma kai koyi da shiryar su kaga anan akwai kira zuwa kai koyi da hadiyul anbiya waɗannan da aka zaro ciki hadda annabi haruna alayhi salam daga cikin shiryar sa akwai barin gemu to Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi da yayi koyi da shiryar shiryar annabawa daga ciki hadda annabi haruna to idan har an kira annabi ya koyi da shi kaga kai ma ba aula tunda in aka ce ma wanda za kake koyi da shi yayi koyi da wani to kamar an ce kai ma kai koyi da shi ne eh, tunda abinda yayi kai ma ana so yi. to shi yasa yace wannan aya tana tabbatar da <clears throat> da cewa barin gemu yana daga cikin hadiyul biya. to shine yake cewa inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il lalle ni naji tsoron ka ce ka raba kan banu isra'il wato abinda yasa har ban bi ka ba na zauna a cikinsu tare da cewa gashi suna ta bautar ɗan maraƙi abinda na ji tsoro shi ka ce na raba kansu wato na kwashi wasu na tafi da su na bar wasu a nan kaga na rarraba muka kan al'ummarka saboda haka na ga bai kamata in yi ba gara in kyare har zuwa ka dawo wannan shine tafsirin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa farraqtu baina bani isra'ila yana nufin ya kwashi wasu ya bar wasu ya kwashi wanda basu yi bautar ɗan mariki ba su tafi ga annabi Musa alaihi salam sannan ya bar waɗanda suka yi bautar ɗan maraki wannan shi ne tafsirin ibn jarir al-tabari da al-qurtubi wasu kuma daga cikin malaman tafsiri kamar ibn kathir da sa'idi su kuma suka ce abinda yake nufi farraqta baina bani isra'il shi ji tsoron idan wato na barka na tafi in gaya maka abinda abinda yake faruwa zaka ce dan me ka basu su kaɗai? babu wani wanda yake kula da su ba khalifa ba shugaba wanda hakan kuma zai iya jawo tafarraka tsakaninsu idan akwai shugaba wataƙila za a iya samun wanda zai iya hana wato barkewar rikici tunda yanzu gashi sun zama gida biyu wasu a sun yadda su bauta dan mariki wanda su suka fi yawa yan kaɗan kuma wanda ba su yadda su bauta ɗan dan ba to idan har na tafi na basu su ya su to wa mamaki waɗancan su ta waɗannan ko waɗannan su ta waɗannan ƙarshe a rasa mai tsawatarwa yaƙi ya ɓarke shi kenan kuma in ka ji labarin abin da ya faru a sanadiyar bari na wannan guri ka ce na raba kan banu isra'ila to wannan tafsirin shine tafsirin ibnu kathir da da abin abdurrahman as-saidi rahimahumullah saboda haka annabi haruna alayhi salam ya bada uzurinsa na na rashin barin cikin banu isra'ila ya bi annabi musa alaihissalam ya nuna masa cewa ga abin da ya ji tsoro kada a ce wannan ya haifar da farraka a cikinsu saboda haka yi yadda ya zauna a tsakiyarsu don gudun kada su yi yaƙi a tsakaninsu idan baya nan kuma kamar yadda allah su wata wataala ya faɗa cewa sun ɗau abin da zafi inda alƙawar safafu ne wa kanu ya ne sun rena ni har ma sun kusa kashe ni to kaga idan har shi shugaban yana jin tsoron abin ya kai ga kisa ina kuma a ce baya cikinsu ya bar su ya su ya su kaga lalle abin zai iya kaiwa ga haka don haka yake ganin tabbatar da siyasar annabi Musa alaihi salam ta kawo gyara da zaman lafiya a cikin mutanensa shine ya zauna din Don annabi Musa ya ce wa aslih ta la tattabi sabilal mufsidin don haka kai gyara sai yake ganin gyaran shine wannan haka ya ce da shi inda na tafi abubuwa sun faru sun lalace an samu tafarraka tsakanin banu isra'ila za ka ce walamtar ƙoƙarli ba ka ji magana ta ba ka kiyaye magana ta ba ai na gaya maka cewa ka yi duk abin da za ka gyara tsakaninsu kada a samu tabaraka kai kuma yanzu ga shi ka bar su wani abu ya faru wannan shi ne uzurin da annabi haruna alayhi salam yake gaya wa musa alayhi salam na rashin bin sa da ya yi wato wannan ijtihadin sani na siyasar al'umma yana kamar maslaha ce guda biyu suka haɗu akwai maslahar kiyaye aƙida akwai kuma maslaha ta kiyaye zamantakewa da zaman da zaman al'umma a dunkule abu daya saboda haka a cikin kuma zamantakewar al'umma a abu daya suna dunkule za a kiyaye dukiya za a kiyaye rayuka to sai yake ganin barayin rinjayar da daya ita ce ta farko kiyaye matsabin nan ita ce ta biyu maslahar zamantakewa a zauna lafiya duk da cewa an samu tasgaro ta fuskar aƙida to amma za a zauna lafiya zaman lafiya din nan zai sa a tsare rayukan jama'a sai a tsare dukiyoyin jama'a to sai ta rinjayar da wannan yana ga ita maslaha ta biyu ta ce maslahar aƙida wannan za a iya riskarta tunda sun ce hatta yarda ilaina musa za mu ci gaba da bautar amma har zuwa lokacin da musa ya zo in musa ya zo duk abin da muka ci daga wajensa za mu saki to sai yake ganin cewa wanda ya fi sauki akan yanzu ya yi wani abu da zai kai a yi kashe-kashe in aka yi kashe-kashe in aka dawo ko an sasanta wancan abu da ya riga an yi shi ba zai gyaru ba wanda aka kashe an kashe duke da aka lalata an lalata kuma watakila wata baraka in ta faru ba ta dinku ba saboda haka shi a nashi tunanin ko a nashi nazarin sai ijtihadin sai yake ganin a gara ya haƙura ya basu su ci gaba da wannan bautar don al'ummar ta zauna lafiya in ya so daga baya zuwa annabi musa ya dawo sai a riski abin da aka rasa na gyaran aƙida to shi kuma annabi musa alisalam da ya dawo sai nuna masa cewa wannan abin da yake gani ba haka ba ne al'asulu shi ne kiyaye kiyaye maslaha ta aƙida maslaha ta addini maslaha ta shari'a ita ce kan gaba domin da kiyaye maslaha ta aƙida ta addini shine za a samu kuma saman zamantakewa mai kyau idan aka rasa kyakkyawar wato maslaha ta aƙida ta zama ta da kyau to a lokacin ne kuma komai zai iya faruwa saboda haka sai ya nuna masa cewa wancan kuskure da yake sa shine wancan kuskure ne yayi wajibinsa shine da ya tashi yayi musu gyara koda da ko wannan zai bayu zuwa ga su sabani a tsakaninsu domin alfarmar shari'a da aƙida da kiyaye tushenta usul ɗinta da rashin sakaci a cikinta da kiyaye shari'a ya fi wato tasiri a cikin al'umma sama da komai wannan shine abinda <clears throat> wannan shine abin annabi annabi Musa alayhi salam ya nuna masa annabi Musa alayhi salam ya karbi uzurin da dan uwansa ya bashi shi yasa da ya gaya masa cewa innal qauma sadafuni wa kadu yaqtulunani wala tushmit bi al a'da wala taj'alni ma al qawmi ma al qawmi zalimin yake cewa mutanen nan fasilena da suka yi ni kaina sun kusa kashe ni don haka ka samu kiyasu ta min dariya domin suka ga cewa gashi shi kansa abin da yake faruwa gare shi za su yi masa dariya kuma kada ka tattara ni ka haɗa ni da waɗannan mutane a ba ɗaya muke ba to shi ne a lokacin annabi Musa alaihi ya yi addu'a Allah ya gafarta masa rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahim ya Allah ka gafarta mun ka gafarta wa dan uwana ka shigar da mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahim kai ne mafi jin kan masu jin kai saboda yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa shi da dan uwansa duka ya ji uzurinsa ya kuma fahimce shi To haka ya kamata ko da wani abu ya zo ya gitto tsakanin manya shin idan aka ji bayanan juna to a bawa kuma juna hanzari ta yiwu a saba wajen hadi kai kana ganin abu kaza shi ya fi dacewa wani kuma yana ganin ba shi ne ba to idan aka samu aka ji bayanin kowane bangare kuma kowane bangare aka fahimci alkhairi ya nufa ko da ko ya kuskure masa to sai a karbi uzurinsa sai a masa addu'a sai a tashi haka tsarin annabawa ya kasance da haka sai ya karbi udurin sai ya abin nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa waɗannan su kuma da suka kama bautar dan mariki inna da zai da ijra sayanahum ghadabun min rabbihim wa dhilla wa kadhalika najzil na muftarin ce waɗannan da suka riki dan mariki su kuma kaskanci da fushin ubangiji zai same su sannan Allah ce haka dukkan wani wanda zai kiro wani abu sabo a cikin addini ya kawo mutane shi ma haka Allah zai sakanka masa da kaskanci da fushi wannan qatada ibnu da'amat as yake cewa wannan aya narko ce ga yan bid'a duk wanda zai shigo da bid'a cikin al'umma da sunan bautar Allah to shi ma kaskanci da fushin Allah haka zai bi bayan sa da Allah karshe cewa wa kadhalika najzil muftari kamar haka ne irin yadda muka sakan kawo waɗannan da kaskanci da wulakanci to haka ne duk waɗanda suke kere suke shigo da sababbin abu a cikin addini to haka su ma za su ga sakayyarsu sawaka bid'a cikin addini wani mummunan abu ne ko da kyakkyawan manufa mutum zai zo da ita inda a ce to wani abu ne mai muni kwarai da gaske domin aiki ne na a rushe a wato a rushe abin nan a sunnar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam aka koyarwa ne daban ko ayi wata annabi gyara wanda yake nuna kamar shi bai yi bai iya ba ko bai ka abin yadda ya dace ba Allah ka tsare mu lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh